wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci masallacin abdullahi bin abbasin wanda ke mabera idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwaffau imamu malikin a yau munasaba ta kama na cewa za mu ɗanyi a wata dirasa wani nazari na musamman kan littafin muwafa imam malikin wato sigata ko salo na na malamai magabata kuma dibin da kowane malami ya wallafa littafi akwai wani tsari wanda yake biya cikin wallafa littafin a ta da jera hadisan ko wani tsari da yake biya saboda tsawon zamani ko kuma dadewa sai kasance ba a san waɗannan abubuwa ba ko kuma an hita batunsu sai zan ana yi ta karatun abun cikin duhu ba ta da sanin wasu ƙa'idodi ba da wasu abubuwa da suka ratayu ga wannan littafin littafin wadda yana daga cikin littafai dai na farko-farko wajen wallafawa littattafan da aka cewa mutum ɗan adam ya har haɗa sai dai ba yi ne an kai ba haɗawa aka yi a kula maganganu na na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da asar maganganu da fatawi na sahabbai da na tabi'ina da na tabi'u tabi'ina da kuma ra'ayoyin shi mawallafin littafin ko ko shi wanda ya hada daga cikin ra'ayoyi ne ga inda bai samu nassin hadisi ba bai samu kuma wata magana wadda ta kwanta mai da hankali ba wajen sahabbai ko tabi'ina sai na shi ijtihadi to kan haka sai zan shi littafin muwatta ya har hada abubuwa da yawa akwai hadisai in ka zo karatun hadisai za ka bi ka'ida wadda malaman hadisai suka aza game da hadisan muwatta malik babu wanda ya ce hadisan muwatta malik ba a bincike kansu dukansu ingantattu na babu wani mallani wanda aka koyi da shi da ya faɗi haka ɗaya yana daga cikin hadisan muwatta malik irin hadisan abu da na da nasa'i da tirmizi da ibn maja da bai da sunanu darimi da sunanu dara kutumi ana samun ingantattu a cikinsu ana samun hassanun ana samun ba'ifai ana samun ba'ifai ana samun ba'ifai kan haka ya kamata a yi darasan motsa malik a hadisai marfu'ai waɗanda ya danganta ga mabu sallam a haske na musulawul hadisi a haske na ulumul hadisi ina fata mun gane wannan abinda suka daganci maganganun tabi'ina da tabi'u tabi'i sahabbai da tabi'un da tabi'u tabi'ina su ma ai musu dirasa ai musu karatu irin karatun da aka waɗannan layin sannan abin da ya danganci fatawoyi nashi na shi Imam Malik inda ya ishtihadi ga abubuwan da bai samu nasi kansu ba su kuma a karance su a nazarce su irin wanda aka nazarin maganganun kowane malami a fahimci wannan Imam Malik ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba sahabi bane ba tabi'i bane ɗaya na daga cikin malaman ɗabaka ta uku atba'u tabi'ina magana ta yi daidai take ga magana duk tsara ne a fahimci wannan saboda haka za mu yi mata darasa nazari karatun ta irin karatun da muka wa kowace magana ba mu kwatanta ta da maganganun sahabbai bale mu kwatanta ta da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san wannan ka'idat Imam Malik shi ma kan shi kan wannan ka'idat ya aza littafi ne kuma akwai wasu abubuwa da malamai suka yi mulahaba suka yi nazari kan littafin suka fitar da su hasali ko wani mafi yawan da suka wallafa ko suka yi sharhin motsa malik sun yi nazarin waɗannan littafi babban malami ibn abdul wanda ya at-tamhidu lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanidi wanda in kana cewa ka ɗauki manyan manyan malaman malikiya da in baka ce shi na ɗaya ba to kana cewa na biyu in baka ce na biyu ba to dole ka ce mai na uku hasali ma yan an kai la'akari da hidima wa yawa muwatsa ma da hidima ta ƙarshe to lalle dole ka ce ibnu abdul barri to shi ma karan kai ne yayi maganganu ga hadisai da yawa cikin muwaffa imam malikin da yadda aka fassara su da da rasa su take bayan shi malaman da suka biyo baya ga rai irin su az da irin su abubakar ibn al-arabi irin su dai magabata haf waɗanda ba 'yan mazhabin malikiya ba irin daru kufuni da sauransu duk sun yi dirasat hadisan imamu malikin a cikin muwatta a fahimci wannan to in kai karatu akan haka nan kaga irin wata fa'ida ko falalar da ke ciki to abu na wanda yake ganin kila kayi kusuri kwarai kayi kwaburo kwarai in ya kasance ka karantar da mutane muwadda ba tare da an koma ga wancan abin ba ina fatan mun gane ka karantar da muwadda ana jadi ana fassara ana jira fassarawa ba tare da a tuntubar ko nazarin ko binciken abin da magabata suka ce game da hakanan ba to lalle kayi kusuri kwarai da gaske muna cikin wani yanayi na ra'ayoyi na kowa ya faɗi abin da ya sani ko kowa faɗi abin da ya ga dama sawa'un ya inganta ko bai inganta ba to irin wannan yanayi babu wata hanya guda ta komawa daga daidai sai komawa ga asali kila fahimta idan kowa aka bashi cewa ra'ayi ne zai faɗi to duka za a barkace to sai mun koma ga asali shi yasa ɗaya daga cikin littattafan da ɗaya daga cikin sharhoka na muwatsa akwai sharhin da ya kuka diba Muhammad mustapha al'azami ya yayi wanda yake na baya baya na kware da gaske ya zo baya cikin waɗancan su zurƙani duk da baya baya ya zo hasali ma dai a ƙarnin da ya gabata aka yi shi a to ya yi sharhin muwatsa malik cikin mujalladi takwas mujalladi takwas wanga da haka rika ga hannu to ya mai da shi mujalladi takwas to a ciki mujalladin farko gaba ɗaya ya yi shi kan dirasa ko nazari ko wasu abubuwa da sun ka danganci muwatsa imam malikin sai ga ya kamata mu ɗan tsako wasu abubuwa daga ciki sai mu bi ta su don ya fi saukin mu fahimta akwai wada eh, ibn abdulbar ya an ambata da zuwa da ya darasa to kila in ba mu fara da wannan ba wancan zai muna wuya yawwa to kuma sai ni ga ba lokaci guda za mu ba tunda ba mun sauke mu wada ba ko ba mun ce mun dakatar da shi shi shikenan yanzu ba a da yake mu wada yanzu wanda aka hannun mu akasari ana raba shi gida hudu akwai kashin farko shine na ibadat wanda suna yana karewa 'yan ka zo kitabul hajji ga al'ada to kaga mujallaji na farko kenan to ya kamata lokacin sai mu rike wasu abubuwa waɗanda za su dan yi muna a za su dan wayar da mu ga wasu ka'idodi kuma mu ji sauki inda mun ka ta samma kila in Allah ya ja rayuwar mu mun ka kare eh, mujalladi na biyu shi ma sai mu ɗauko na wani mawallafi wanda ya da rasa ɗin wadda ta ƙaru ko akwai daɗi bisa ga abin da mun kai yanzu kila in muka kare mujalladi na uku shi ma mu ɗauko wani kila in muka kare mujalladi na hudu sai mu yi ɗauraya gaba ɗaya to ina ganin za mu ce mun saki mu waɗa irin safka ta tsafta ta adalci wanda insha Allah ko da a gaba wani ya zo ya karantar da mu waɗa da ya faɗi wata magana nan take za a fahimta in daidai take in kuskure take za a fahimta sannan kuma za mu gane martaba imam malik ko daraja imam malik ta gaskiya ta haƙiƙani mu san shi wane ne kuma littafi ne wani irin littafi ne nashi ina fatan fahimci wannan kamar ni ambata wannan mukaddama ce ta Muhammad Mustafa Al-Azami wanda yayi tana da yawa a ciccirwa akai ban ƙara komai daga ciki ba wada take haka take a fahimta haka kawai muka ɗauko ta don saboda a fa'idantu kuma shi yasa don mu saving in time a tunda dan dan abin nan ne za mu yi sama sama shi yasa ban bukaci mai ja ya ja ba sai kawai in ja don a yi saving din time kuma wasu abubuwa kila ba sai mun tsaya kalima by kalima ana fassara su gaba da gaba saboda sanye mu da lokacin karatun da yawa rayuwa gajeruwa saboda haka ah, sauyi za mu yi haka nan insha Allah ta'ala wannan mukaddimar da yayi kusan feji ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu yayi mukaddima akan ya baka haske da cewa musuluncin nan da ya zo dai shina da masadar talaki manya-manya guda biyu abinda an masadar talaki ina aka karɓo hani da umarni waka cewa ko ba haka ba wuri juna gare mu daga alkur'ani sai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin annabawan da aka yi kamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga na farkon su annabi Nuhu har zuwa annabi Ibrahim har zuwa annabi Muhammad alaihi sallallahu alaihi wa wasallam duka umarni biyu suka basuwa ko kira biyu suka basuwa ittaqullaha wa ati'uni wannan shine gaba wanda yake ya kamata mu fara fahimtar ta a gurguje ku tanya ni diba mu gani malam yana cewa at-tamhidu shinhida bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونؤمن به ونتوكل قال لنا yawa shi yasa cewa da yake haka maka ɗauko ta in kana nufin ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba bukatar ka ce wannan in ku kana nufin ta haka kai kasawa gato sai mu kyale ka wa nu'minu bihi wa natawakkalu alai wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ikhtarahu li wahyihi ina shaida annabi Muhammadu bawan sana manzo sana ikhtarahu li wahyi shi ya zabi manzon don wahayansa ya zabi annabi Muhammad don ya kawo masa wahayi babu wanda aka wa wahayi in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wantakabahu ya zabe shi ya zaba intikabu shi ma zabi li risalatihi ga manzanci ne a wahayi shi ya zaba a mai da shi manzo kuma shi ya zaba ya zan manzon Allah mai bada ilimi ko magana yake daga ubangiji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaba sannan wa faddalahu ala jami'i khalqi ya fifita ya fa yasa manzo sallallahu alaihi da falala akan dukkanin halittun Allah rafa'a zikra ya daga ambaton manzo sallallahu alaihi ko sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ma'a zikrihi tare da ambaton shi Allah in ka ce la ilaha illallah lokaci guda dole ka ce muhammadur rasulullah kana faɗin Allah dole ka wada annabi sallallahu alaihi Allah a matsayin shi aka bauta annabi Muhammad a matsayin shi zai koma shi zai koya ma yadda aka yi ta wannan kenan fil ula amma anan duniya anan duniya in ka ambaci Allah ka ambaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan waja'alahu shafi'a wal mushaf wal mushaffi'a ya sanya shi an mai shafi'a wal mushaffa'a ya sanya shi an mai neman ceto shi a shafi'u kenan mai ceto wal mushaffa'a kuma shi aka ba ceton eh eh shi za a ba ceto fil akhirah al akhirah ya nemi ceto a yi masa afdalu afdalu khalqihi nafsa ya fi dukkan halittun Allah wajen rayuwa mai kyau mai tsarki wa khairahum nasaban wa dara shi an mafi alkhairin su wajen dangantaka da wajen mazauni makka kamar da muka karanta cikin zadul ma'adi ita ce mafi cin wurare sannan manzo sallah sallan shine mafi hicin wanda ya fito daga mafi hita hadisin muslim ya gabata Allah madaukakin sarki ya zabi cikin ƴaƴan annabi Isma'il ya zabi banu Kenana cikin Kenana ya zabi Quraishu cikin Quraishu ya zabi banu Hashim cikin banu Hashim ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa cewa khairuhum nasaba fa sallallahu ala nabiyyina salati ya tabbata akan annabi mu kullama zakarahu zakirun a duk lokacin da masu ziki sun ka ambace Allah wa ghafala an zikrihi ghafilun a lokacin da duk waɗanda ba su ambaci Allah ba suka yi shuru ba su ambaci Allah ba kenan ko ne lokaci da sadda masu zikiri na yi da sadda waɗanda ba su zikiri sun kai gum Allah da ya salati a kai ne wa sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin Allah shi salati akan wannan annabi a cikin na farko da cikin na karshe afdala wa akthara wa azka ma salla ala ahadin min khalqi fiye da kuma mafi yawa mafi tsalikin yadda ya salati akan kowane daga cikin halittu nai wa zakana wa iyyakum bis salati alai Allah ya tsalkake mu mu da ku da saboda salatin da muka yi aka annabi afdala ma zaka ahadan min ummati mafihici ko fiye da yadda ya tsalkake wani daga cikin halittunsa bi salati alaihi wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuhu nan malam ya danyi abin nan illa dai kila yana kokarin ya kawata larabcin daina amma dai wa iya inda yake cewa wa zakkana wa iyyakum bi salati alaihi afdala ma zakka ahada min ummati bi salati alayhi bai samuwa ko ba haka ba bai samuwa Allah ya tsalkake mu mu din he da duk wanda ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samuwa gare mu ko tunda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ina da tabi'u tabi'ina sau da mu dole mu dangana kuma mu ba mu hasada ba mu jayayya masha Allah amma ba'du bayan haka fa kullu insani inda ma tataqwa madarikuhu kowane mutum lokacin da kwakwalen tunane ne madarik wurin fahimta ce sun kai karfi wa tandiju afkaruhu tunane ne sun kanina ya balaga wa yasta'milu aqlahu yayi amfani da hankalinsa wa huwa shi hankali min akbari ni'amillahi subhanahu wataala ala ibadi shina cikin babban manya manya yana ciki ba yafi ba amma yana cikin mafi girman imomi da Allah madaukakin sarki yawa bayansa shine ya ba su hankali ko wannan da shi Allah madaukakin sarki ya fifita mu akan dabbobi ko ba haka ba babban ni'ima ta to koyo shi mutum hankali ne yannena sannan kuma ya amfani da hankali ne yuwajihu mas'alata wujudihi wa sulatihi bil kauni abin babban problem da ya zai huskanta zai huskanci mas'ala ta mi at manufar samu ne a duniya a wujudihi samu ne a duniya mi an manufa ta yi sannan wasilatuhu bil kauni mi a alaka ce da duniya babbar tambaya ya kamata kowa ya wa kai ne missa ya taho duniya kuma mi ya kai duniya kuma ya haƙari ina za'a ya kamata duk mai hankali wa kai ne wannan tambayar al insanu al buda alladhi ya'ishu fil kuhufi a a aleman mutun wanda wanda a jahili bai da komai ordinary mutun buda'i wanda bai da wani karatu bai da wata karuwa wanda alladhi ya'ishu fil kuhufi wanda karawa cikin koguna an san ko an san kogo ehe kogo mi a ne koguna to kogi ne jam'i ne kogi na ruwa to a kogi kalimat kai mata jam'i ko koguna ko to kogi ko kogo jam'i ne iri guda to dai wanga kogo ku hufi to mutum wanda at mutunan daji ba wayayye ba mai ilimi ba wanda a cikin kogo an gane ai wal insanul mutahabbiru da mutum wayayye ƙolin wayewa allazi yaqtin wanda ke zaune wanda ke zaman nadihatis sahabi benaye dogon benaye masu tu masu tunin girajizai iyakan wayewa ko kai kai kai kai abciyas kai kai ta tahiya komi hawa hawa 120 ko kana can na 120 da ba kauyen da a cikin rami yana kwana bai da ma matashin kai dukansu waɗannan kilahuma dukansu biyu yuwajihani almushkilata nafsaha mushkila guda suka fuskanta dukansu mushkila guda suka fuskanta ita wa alaihima kuma a kansu an yujiba an su'ali zati wannan su dole ba da wannan amsar wace amsa man anani awwa wani ya kamata wa min aina ito da ina ne fito wa ila aina almasul ina zani kuma amsa guda ta ga kowa komi waye wakka komi karancinka amsa gudata shi yasa dole ka girgiza dole ka girgiza wannan amsar ita ta kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma amsar da zai basuwa ita ta zatawa ba kauye zatawa dan birni saboda haka bambanta addini bai ba naka na ba wada dan birni ka addini haka ba kauye ka addini in kai wayewa ka makwanta ko ba haka ba to haka zakka addini ba ka sai ka wayewa ba kenan dun baka samu ta kauye ko to haka za ka yi ne sannan in ka abba ƙauye kamar kalgo ko to kuma haka za ka bada ga guda ta amsa ka guda ina ka ceto ni ka kai nan ina za ka dole mu san ga amsa yaran insan mutum zai ga wani mutum kullu insanin ko wani mutum ba mu cire kowa ba sawa kana aliman am jahila mallami na ko jahili ganiyan an fakira mawadaci na ko talaka annahu wujida ala al-ardi biduni an yakuna lahu adana ra'ayin kowa ya yadda an samar da shi a bisa doron kasa bai da ra'ayi bai ba da shawara ba ba ai shawara da shi ba haka dai kwatsam ya taho duniya shi ya sani an gane fi wujudi babu ra'ayi ne game da samu ne huna anan au adami ko rashin samu ne ba sai da an ka shi shawara ba ka taho ko ka taho taho wa ɗaya yi ko ba haka ba don akwai wani mai iko a kai ne to dole ya saranda ga wannan mai ikon sun mai wajihul insanu sannan kowane mutum komi ba zama ne ba ƙauye komi zama ne ɗan birni dole zai fuskanci mauta a habadihi mutuwan masoya ne gehe ne babban daga cikin masoya ce uba ne ko uwa tai ko ba haka ba suna cikin na gaba gaban da zai rasa kuma dole ya dangana kai hasali shi ma ya nasa makai ne za su mutu su bashi ko ba haka ba don ko labari aka yana cewa ku bari mu gama da tsarin ya yadda cewa su ya kai gama da su ta su shi wuri kaga ya yadda ana mutuwa wa ba ihi da yan nai duk ya yadda wa asdiqaihi da nai wa adaihi da makiyane duk ya san kowa zai mutu shi ya san duniya gaba wurin zama bane kai hatta huwa bi nafsihi har karan kai ne shi karan kai ne sharabu zai sha min nafsir ka'asi ga gidauniyan nan da sun ka sha gidauniyan nan da sun ka sha kowa zai sha layi na an kai an kai da'ira wanga ya kurba wanga ya kurba dole sai ya kai gare an fahimci wannan ita ce mutuwa shi karan kai ne sai ya mutu ko fadalin an gairi bale ya magana wani shi karan kai ne yanzu ya yi ta kai ne wacce ma zai ta lahira ce mace ka yi mi yayi mi yayi mi in du in kura na da maganin zawo ta fara wa kanta saboda haka farko ya fara wa kai ne kudrat shi na yace afwan yace wala yamliku nafsihi bai mallakan makai ne ba shi karanka ne bai mallakan makai ne fadila an gaihi ba ne mallaka ma wani shi karanka ne bai da garantin kudurata tagayiri wa tabdili ya canza ko ya musanya tagayiri bai tagayiri shi wannan abin ya taye ba da shi a bashi wani bai yi ne wa tabdili wannan abin bai ya juya shi nan ya canza mai da shi wani abu bai iyawa wadda take haka zai barinta ko fa huwa lam yakhluq nafsahu tunda ba shi kai ne ba ba shi kai ne ba sannan wala yamliku an yatagallaba alal maut bai mallaki bai iya karhin bai iya hin karhin mutuwa ko yana ya mallaki mutuwa ta zo ya ce bai tashi ba dole sai ya tahi fal mautu haqqun shi ina am abaina mutuwa gaskiya ta mun so ko mun ki dole sai an mutu idan to in al'amarin haka yake fa wujudul insani samun mutum ala hadhihi al-kawkabul aradi akan wannan duniya ta ƙasa Earth wanda bature ka ce ma Earth. wannan planet na ƙasa ehin al-ardi biduna ragabatin min ba tare da kwadai game da shi ba ba tare da kwadai ba tare da ragaba na shi ba ba shi ya kawo kai ne ba ehin fa wujudul insani ala hadha al-kawkab al-ardi biduna ragabatin minhu sannan wa yud'a samu ne ya taho duniya ba tare da shi yi fata yace a kawo shi ba sannan wayudwa ila masirihi sannan a kira shi a mai da shi inda ya tasamma lahira biduni an yustashara fi zalika ba tare da an shawartai ba ka taho duniya baka bukata ba a ce lahira zaka ba a baka shawara sannan wayar su'alul abadi fi muhallihi sannan tambayar ga tana nan har abada ta cewa man ana wa min aina ji'tu wa ila aina al-masir tana nan kuma ba a maimai ba ba ta da canjin amsa to in haka na fala budda lil insani an yujiba an hadhihi al-as'ila to ba makawa dole kowane mutum ya san wadanda ya bada amsa tambayoyin ga wa yumkinuhu kuma in ya ga dama an ya jahala ya tabbatun su in ya ga dama ya san amsa in ya ga dama ya tabbatu walakin tajahulahu hitabatun wanda al'amari kace ka sani ko kace baka sani ba la yughayyiru ma la yughayyiru min al-waqi'i shay'a bai canza komi ga reality ga hakikanin abun ka san amsar ba ka san amsar duk ɗaita duk ba ka san amsar ba ka san man anta ka san mina na ka kai duniya ka san inda za ka da kai da wanda ya sani bai canza amsar wa ala jawabi hadhihi al-as'ila wajen ba da amsar waɗannan tambayoyi ya tawaqqafu tasawwurat al-hadarat wa nash'atiha wa tatawwuriha wa zihariha wa suqutiha al-falasifatu fi sharqi wal gharb yace akan wannan amsa falasifo masu filosofi a gabaci da yammaci suka tsaya suna tunanin ko farkon wayewa ko farfadowarta ko ci cigabanta ko bunƙasarta ko faɗuwarta duk wani thinkers duk waɗansu wasu thinkers kan haka ƙoƙarin a bada amsa a ce muna ina duk wasu filosofa sun yi maganganu da dama da waɗanda sun ka ɓace da waɗanda sun ka yi 50-50 da waɗanda sun ka kai 60 ko 70 da waɗanda sun ka ci amsa kowa ya yi ta gasin ba da amsa wal adiyalu kulluha addinai duka samawiyatun aw ghairu samawiya na sama ko ba na sama ba taridu ala hadi tasawul duk sun ba da wagga amsa a kula nan malam ya kawo wani jumla amma ya yi kure addinan samaniya wato da wannan zamaninci ya kawo shi a ah, kuma ba tare da sanin wasu musulmi suna ɗaukar haka nan a ce al'adiyanus samawiya in an ka ce al'adiyanus samawiya suna nihin yahudanci kiristanci musulunci saboda wutar da suke da ita na cewa yahudanci su ci addini annabi musa kiristanci su ci addini annabi isa musulunci su ci addini annabi muhammadu wannan kuskure na a yanzu rayuwar mu ta yanzu ko ko tun lokacin da an ka aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wani addini samawi na sama sai addinin musulunci saboda ni saboda ai yahudancin ba shine addinin annabi Musa ba eh ai na jabun na da an ka lalata an ka lalata wancan aka yi replacement ne da wani na jabu ƙarya ita ta an ka ita ai yahudancin haka nan christianity annabi Isa bai zo ya ɗauki cewa abota mai ba eh a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunin la wannan kaga ba shi yace ba yace a ah, Allah wallahi ban ce haka ba in na hudi ai ka sani alim ma fi nafsi wala alim ma fi nafsika ala kulli hal abinda muka sun mu addinin da aka cewa addinin yahudanci kana ce mai addini in ka dauke addini ba amma ba karbabbe wajen Allah ba sannan ba addinin sama'o ba sannan addinin da aka ce addinin kiristanci ga ma in ka ce mai addini addini ko bota gumaka addini aka ce mai ko ba haka ba bota dan magiru addini ko bori addini ya ga masu shi saboda in ka ce mai addini ce mai addini amma laysa inda Allah sannan wa laysa samawiyan kuskure na a ce addinan sama guda uku ce musu addinan sama guda uku kuskure na saboda mi saboda addini annabi Musa musulunci addini annabi Isa musulunci addini annabi Muhammad sallallahu alaihi musulunci gudan na har yanzu kila fahimta kamar yadda ya san kuskure na ga larabawa da suka cewa mimiyat salat addinin yan mimun guda uku shi ma kuskure na wai mimin guda uku shine addinin annabi Musa ba mimin ba so al-musawiyya annabi Musa sannan addinin masih masih Isa ba mimin ba so ce masihiyya addinin Muhammad ba mimin ba wasu ce addinin al-adiyan al-mimat salat haka laraba yan kaudi ka cewa kuskure na shi ma wannan babu wani addini mimiya addinin yahudanci ba addinin Musa na ba addinin kiristanci ba addinin annabi Isa na ba addini annabi Musa da Isa gaba daya shine addini annabi Muhammad shine addinin musulunci amma wannan marubucin ya ce haka kuskure na wannan ba a cewa addinan sama sai dai a ce addinin sama inna dina inda Allahi al-islamu shi na sama ko an so ko an ki ba mu ce kana ce addini amma ba na Allah ba yahudu ne ka nufi ko kiristanci kana ce mai addinin kiristoci addinin yahuda amma kaka ce mai addinin Allah kaka ce addinin samaniya in ka ce addinin samawa kana ne wanda ya sauko daga Allah ko daga sama ko to shi a kuskure amma mu ta kan wade shi shi an ce ba shirye komai ba don saboda littafin akwai shi a kasuwa ko ba haka ba mu bar shi haka nan mu karanta mu fassara mu yi gyara in eh, akwai gyara a fahimci wannan sosai yace ni yace dukan waɗannan addinai guda uku taridu ala hadhihi tasa'ula duk sun ba da amsar tambayoyin nan duka ko to mi amsa musulunci shi da addinin gaskiya amma amma jawabul islam amma amsa musulunci bil ikhtisar a takaice fa huwa al atishi attahi ga amsa musulunci shine mi Allahu jalla wa ala huwa khaliqu kulli shay kamun ka san komi dai kamun ka ci gaba da amsa ka san Allah shi halicci komi komi shi yayi komi ko ka san wannan in inda kana magana inda kai to wajen Allah ka hito Allah shi yayo ka wannan shi an ma'ana shine Allah aya ka cewa zalikumullahu rabbukum wannan wancan da anka ambata shine ne Allah ubangijinku la ilaha illahu babu abin bautatawa sai shi khaliqu kulli shay shi an mahalicin komai fa'budu ko bautata masa shi ya kawo ku duniya bauta mallan zai kawo ta ehe wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni saboda ka ina ka hito wajen Allah ka hito mahalicci guda mahalicin kullu mahalicin kowa an fahimci wannan sannan kuma wata aya tana cewa wa khalaqa kulla shay Allah shine ya halicci dukkan komi wa huwa bi kulli shay'in alim masani na ga dukkan komai wacce na ani wannan ani aya ta ɗari da 101 wa kana Allahu aliman hakima a sunan nisa Allah bai gushe ba masani na mai hikima kenan ni kenan daga ina an ka hito daga Allah Allah shi yayi kowa asalin kowa duk Allah ya shi ko to ni an manhar tahowa ne duniya mi kawo ka duniya missa kataho duniya duniya hadafu min khalqil insani hadaf manufa eh goal goal na halittar dan adam menene manufa halittar dan adam wal hadafu min khalqil insan manufa hadafi ga halittar dan adam huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala wahda shine bautata ma Allah shi kadai mai tsarki kuma shi kadai shi ya kawo ka duniya shi dai ka bauta ta ma Allah duk wanda ka bauta ta ma wanda ba Allah ba kai abin da bai kawo ka duniya ba ko ba haka ba kai abin da ba shi ya kawo ka duniya ba kuma kai hasara ka tadi قال الله سبحانه وتعالى الله يتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى الله ساكي قل يا رسول الله كتي مس إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي lillahi rabbil duk Allah akawa sallata da duk ibaduna farko rayuwata da mutuwata gaba ɗaya ga Allah take wannan shi an manufar ni ka kai duniya ni ka tahoyi bauta Allah ka tahoyi duk abin da za ka yi duniya kawai ka samu subordinate support kuma wa wani agaji wani wanda ka dan rike ma backbone naka saboda ni ka ji dan karhi na bauta ma ubangiji da duk abin da gani na ima duka Allah haka yace ya baka ita ci da sha da sutura da wurin zama da gida da ni da ni da ruwan sha da abinci da sauran komi saboda ka samu dan hankali ka dan natsu ka samu dama bauta ma Allah duk in baka da waɗannan kika guda baka iya duniya in baka da numfashi ko ruwan sha baka yi rayuwa duniya to kawai ka same su ka cina don ka ci gaba da bauta ma Allah to sai ka taho duniya kan mance abin da ya kawo ka ka kula da abin da don ka an kai shi kila an fahimta don ka an kai duniyar ka ci ka sha sai ka mai da hankalin ka can ci da sha wanda duka Allah mu ne ma bauta mu Allah shi ci da sha Allah ya lamunce ma wannan zaka ci zaka sha sai kan mance abin da ya kawo ka sai ka kama biyar garanti wanda an ka baka garanti game da shi a fahimci wannan irin dalgin da muka yi Allah sa mu gane to kenan in haka na malam yace falan ma kana al min khalqil bashari to a yayin da manufa ko hadafi ehin ga halitta yan adam huwa ibadatullahi subhanahu wata'ala shine bauta ta mu Allah mai tsarki madaukaki shi kadai duka to fa inna Allah subhanahu wata'ala lam yatrukul insana to da an ka to ai bauta Allah bai ban mutum bal yuqarrir nafsihi turuka ibadatullahi subhanahu wata'ala dunyan dunya shata maka ne hanyoyin bota Allah Allah bai baka haka nan ba Ah, to tsaya shi ai ka bauta ba kanka to ya ka san ni za a yi inda kanka an kace bauta ba kanka sai ka ce to kai ka san ni ka so ko ba haka ba kai kula da hankalinka cewa ai ka bauta ta mai to ka bauta ta mai ya kamata ka tambaya to mi ka sun ayi ma ko da aiki ya ko ko mai kuɗi na ɗauke ka ɗan ga aiki ka zo ya ce wani kana iya aiki aikin gida ko aiki kaza ka ce kana iya a wata in ba ka ce sai ka taho sai ka fara aiki to ni za ka yi a sai ka ce mai ranka ne to mi za a yi miza mi mi ina za a fara ko faɗa mai akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai ka ce to yalla bai ina za a fara ko miza a fara yi ko ba haka ba to Allah nan bai shawarce ka bai shawarce kowa ba da ya halice ka kuma ya kawo ka duniyan nan don ka bauta ta mai ai tashin warin ya kamata ka bincika ni ya kaso shi za ka yi shi a ibada a fahimci haka to saboda haka tun da target tun da manufa ka to ka bauta ta ma Allah to Allah madaukakin sarki lam ya taruku insana bai ban mutum ba liyo karar nafsi don ya tabbatar maka ne ya shata maka ne ta kariri ya shata maka ne tsoruka ibadatin lahi subhanahu wa ta'ala hanyoyin bota ma Allah bal in Allah bai tsaya nan ba tafabbala Allah Allah yayi falala falala da kai ne ala ibadi ga bayi ne falala ta ta Allah yayi ah to ko kyale kai wa kuma ana zargi ne ko kyale kai yi din ko ai yau misali bari dan baku misali yau misali kaga mutum bisa hanya bisa titi yana ta kuka kace kai dan yaro ya lahiya ya ce wallahi bai da bai da wanda ka bashi yunwa ya kaji kaza kaza kaza kace to to to gidana ya zo gidana kace a sami abinci an ka sami ya ce koshi ko ba haka kace ga tole sai sai ya sai yayi wanka yi kakka mai sabbin kaya ko ba haka ba eh eh to sai kace to sai an jima sai ce kace amana ce saboda ni kabbali ya kamata ka ci gaba eh yawa to ka gani to ko haka nan ka tsaya tun ka bari ko haka nan ka tsaya shikenan ai ka mai komi ko to don Allah wannan taimakon da kai mai na farko bai kamata ya baka sakamako ba ko da na godiya na saboda ka Allah ya kawo ka duniya ka cika koshe ɗaya ya kamata a ce kai mai godiya shi dai saboda haka abin da zai ma na biyu ya gwada ma wani abu karin falala na ya ci gaba da ma shiriyar ta yi kaso gare ka shi yasa imamu Shafi ka cewa a cikin maganganu ne Allah ina gode ma irin godiyar da duk gode ma sai ta ta min godiya ga godiyar da ni ma an gane ai in ka ce Allah na gode to ya kamata ka gode ma Allah saboda ya cusa ma ka gode mai ko ka gode ma Allah saboda godiyar tun akwai wanda aka wa ni'imar da ya kasa godiya to kai Allah ya ma gyaɗar dogo har ka gode ma Allah to gode ma Allah saboda godiyar da yi mai in ka gode ma Allah saboda godiyar da ya mai ƙara gode mai saboda godiyar da ka gode ma abin da ya ma sai ce to in ni ci gaba haka sai ya zan ban ƙariya kullum ina cikin gode ma Allah kila an fahimta imamu shafi'i rahimahullah ta'ala shi ka wada wannan magana saboda haka kenan dole ka shata makanka eh dole dan Allah madaukakin sarki bai baka ka shata makanka rayuwa ko ku ibada wadda haka so ba sai ma falala falala me ma fa arsala ila al-bashri kaffa ya aiko ma mutane gaba daya halitta gaba daya ya aiko musu mubashirina wa munzirina masu ba su bishara masu gargadi don mi liyahdiyahum ila ila sirat al-mustaqim don su daidai don su shirya zuwa ga hanya mai daidaiciya don ba ya gano mahadarciya dukkan makahina kana makaho cikin dokar dati cikin duhu baka san inda inda abin ba. ko cikin hamada ka bace ai baka san inda kai ba ko bale abin da ya haka nan to don aza ka bi hanya fa qala jalla wa sai Allah ya ce wa in min ummatin babu wata al'umma da an kai ba al'umma alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dukkan al'ummomin da an kai kamun su illa khala fiha nadhir fati an kawo mata mai gargadi ba ku da aka kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa dai ku gata kun ka samu an haka muku mafi hitir Hmm. ko cikin rabo da aka yi rabo da aka sai an ka ba kowa abin da an ka ba ku amma da an ka zo ba ku an ka ba ku mafi hici ku shi na an kai muku ehe saboda haka wa in min ummatin wa in din nan ta korewa ta idan an ka ce in cikin magana an ka ce illa sai ka sa in ta farko korewa ka ce wa in min ummatin babu wata al'umma illa khala fiha nadhir face mai gargadi ai ko mata mai gargadi babu wata al'umma suna da manzon Allah wa qal Allah ya sake cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance muna mutane azaba ba sai mun aiko musu da mai gargadi ya ce abin nan Allah bai so ne sannan a ce in ka yi sai Allah ya kama ka a shi a lokacin da duk annabi ya ce ma abu kaza Allah bai so to shikenan ha in haka yi babu wani sauran babu wani sauran notiswa. sannan kuma in an ka ce in ya ce abu kaza shi Allah ka so yi shi to kawai babu wani options kawai kai in ho baka yi ba to na matsalar take kila fahimci wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi rahama ga al'umma bin ya shiryar da su ana biye wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula sannan wa kana da'watu rusuli dukan manzannin ga tunda annabi tun daga annabi nuhu alaihi salam farkon manzanni bayan lalacewa yan adam duka gaba da alama dari tarihin bashari akan tiryan tiryan madar rashin kacewa zube gudane ga tarihin dan adam kowane Dukkan da'awarsu wahida gudata duk addinin annabawan da kasirin tun daga annabi Nuhu alaihi salamu har zuwa na karshe annabi Muhammad alaihi salamu da'awa gudata addinin gudana babu wani kiristiyaniki ko yahudanci ko wani abu babu shi wannan duk yan bido ina irin bido da aka samu na ko mu na addinin addinin musulunci wasu to da wani abu wanda ba addinin su raba ga addini ko ba haka ba shi na amma wancan kakka raba kakka kara sai dai illa ya zan wata bata ta wata bata ko ba haka ba wata batan wata bid'a in ta yi zurhi ta yi wata bid'a shi ɗaya na kawai su bid'a su tayi tayi nisa ko ba haka ba eh tunda sun ce ma Allah inna Allah baqiyun wa nahanu agariyawun sun ce ma Allah yadullahi magalula sun ko ba haka ba kaga wannan ai kiristoci sun ka ce inna Allah salisu salasa sun ce almasihu ibnullahi yahuda sun ce uzairu ibnullahi to kaga sai dai wani abu ya wani bid'a ta mu irin bid'a ta fata illa dai ta fata hi zazzakewa da yawa Allah ya samu gani abinda ka nuna muna dalilin cewa Allah madaukakin sarki duka ya aiko annaba kuma da wasu guda Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna min qablika ba mu aiko gabaninka ya rasulullahi ba mu aiko min qablika gabaninka min rasulin wani manzo ba mu aiko shi ba illa nuhi ilaihi face mun yi mai aike ga abinda zaka faɗa mu da kazo annahu la ilaha illa ana kowane annabi ya taho Allah ka ce mai faɗa musu babu abin bautatawa sai ni kuma fa'buduni duk annabawa haka an ka aiko su kaga akwai hadari abinda dur an rayu annabawa gaba ɗaya ko manzannin Allah kare ka kaf su ko nawa ko dubu ɗari nawa kacce a ce duk abu gudan gana su yi amma ka zo ka abinda ba shi ba anya anya ko annabi guda ka saba ma babu kirmiki lahira eh balle a ce duk annabawan gaba daya a kula an saura an ji wannan ko a ce duk annaba a kiran su guda ko to mi aka bukata ga al'umma game da annabawan da'atun nasi lillahi bi ittiba'ihim al-anbiya wa rusula da'a ga manzo a da'a ga manzo afwan da'a ga da'a mutan da suwa Allah da'a da'a mutan da suwa Allah in kana sun a ce kawa Allah da'a shine kabi manzon Allah kabi kabi annabawa kabi manzanni da'atun nasi lillahi da'a mutane ga Allah shine tana nan bittiba'ihimul anbiya wa rusula shine abin manzon Allah abin manzannin Allah abin abin annaban Allah abin manzanni kakka dada kaka kara ai aya ta nuna haka daga tan malam zai kawo ko kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah saboda haka babu wani abu sai da'a ga Allah da aka ce kakka yi tinkawo cewa wai Allah Allah Allah haka bauta ma saboda haka ne kai aji kowa dole sai ka tai da annabawa ga ga ga bayani wa kar khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala al-bashara Allah madaukakin sarki ya halitta ya halitta halittu wa arsala ilaihim al-anbiya wa rusula ya aiko musu annabawa da manzanni saboda ni ne aikin annabawan li yu'allimuhum tariqatal ibadati don su koya musu hanya ibada ibada ga da har gani koya ma za a yi tun daga ko cewa ka la ilaha illallah har na ƙarshe ko ba haka ba gaba ɗaya har na ƙarshe duk sai an koya ma duka wa min samma to daga nan kakace ce summa samma daga nan muda'in samma amin ko wa min samma daga nan aujaba Allah madaukakin sarki ya wajabta alal umami akan duk ummomi gaba ɗaya ba guda ba duk ummomi ya wajabta musu ittiba'a rusulihi wa anbiya'ihi biyan manzanninsa da annabawansa wajibi na ga kowa babu sanke kuma babu eh, eh, babu wanda aka eh, aka exception nashi aka ce ban shi babu kowa yankan sanda kowa ya bi Allah ya bi kowa ya bi annaban Allah manzannin Allah walidalika dun haka ma nara al-anbiya wa rusula muna ganin su annabawan da kansu manzannin da kansu ya qalubuna min al-umam ita'atuhum suna neman al'ummomin da an ka aiko su yi musu da'a dun abin shirya nan da ita sun ka taho babu wata sai ita an fahimta qala nuhun alaihi salam muharo da annabi manzon Allah na farko annabi wa nuhu alaihi salam yace inni lakum rasulun aminun fattaqullaha shine kaida haka annabi nuhu yace ko ni manzona amintacce zuwa gare ku amintacce na Allah inni lakum rasulun aminun fattaqullaha ko bauta ta ma Allah wa adiuni ku yi karatu garan wanda aka bauta Allah duk abin da nake shi abbautar duk abin da annabi nuhu yace mutane ne shi abbautar shi Allah ka so annabi nuhu na wucewa wa qala hudun annabi hud yace fattaqullaha wa atiuni shi ma bauta Allah akawa amma ya aka bautar annabi aka ta saurari ya faɗi ita wa diuni hudu ya wuce Salihu ya taho shi ma ce inni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa atiuni hudu ya wuce eh, salihu ya wuce annabi shu'aibu shi ma ya ce inni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa atihuni ludu ya tace inni lakum rasulun Aminu isa alaihi salam ya ce fattaqullaha wa huni. dukkan su annaba malam kawai ya ɗan tsatsa corona sauran duk akwai su da yawa an fahimci haka wannan kaida ta shatatta annabi da aka biya wajen ibada mun fahimci wannan haka ita'atu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu zo ga shugaban annabawa annabin na karshe final wanda daga shi kakka jira jiran wani babu wani wanda attahi an kai final mu zo mu saurara mu jiya wa qad ra'ayna min qabl mun gani tun dazu annahu cewa yadda al'amari yake min tabi'atir risala yana daga cikin ɗabi'at manzanci al-ittiba'u wal ita'atu shine biya da yin da'a ko kuma ita'atan kamilatan da'a cikakka ba rabi da rabi ba eh ko da ko 90% kabba annabi 10% kabba wani duk ta rushe fa eh afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya saboda haka ba a rabi da rabi in za a shiga addini duk gaba ɗaya dot eh udkhulu fi silmi gaba ɗaya za a shiga ba a rabi da rabi a fahimci wannan a kada هذه الحقيقة alqur'anul karimu hakika alqur'ani mai girma ya karfafa wannan hakika wannan magana cewa Allah da aka yi ga annabawa kamila shine da'atan kamilata lil anbiya wa rusuli qur'ani da kai ne yazo ya siyan nan nagata yayi stress ya bada karfi game da ita gawa inabi na muhammadin sallallahu alaihi wasallam da'a din gawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam miraran wata kararan so shurin masaki kai ta hwadi kai ta hwadi babu iyaka qala Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yace ma annabi Muhammad qul ka gaya musu ya rasulullah ati'u Allah war rasula ka ce musu suwa Allah da'a suwa manzon ɗa'a. manzon an riga an san shi alif wa lam lil ahadi al ahad al zihini al ahad al dhihni al ahad al dhikri inji malaman nahu ko balaga ko wannan annabi din da ka sani shi annabi ɗin naka din shin shi din wanda ka sani wa ati'ur rasul suwa manzon manzon su yi mai da'a annabi faɗa musu haka wa ta baraka ta'ala Allah wa qala ta'ala Allah sake cewa wa atiullaha wa rasulahu kuwa Allah da'a kuwa manzo ne da'a watan cikin Ali Imrana wannan anfal wa ta baraka ta'ala Allah sake cewa ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka imani atiullaha wa rasulahu kuwa Allah da'a kuwa manzon sa da'a anfal kenan wa qala ta'ala Allah sake cewa kai man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah ka kenan duk wanda ya bi annabi Allah ya bi babu wani mahaluki duniya gida za a ce ma haka a ce mai da ka bi shi ka bi Allah ina annabi a haka nan kawai bi annabi in ya faɗa ma bi shi kawai babu ruwanka kaga jahilin da ka tayi Qur'ani zai bi wai bai bin hadisi bai bin hadisi to in ka bi Qur'ani ba kai koyi inda ka ce baka bin hadisi kowa baka bi ba to ko Qur'ani ma zo ma da shi ko kuma ya za ka kare ta rabi duk gaba da aka shiga fa to ya za ka kare ta rabi to ko qur'ani ya za ka da za ka bi shi eh saboda haka annabi duka aka biya ta duka ba rabi rabi ba ba a ba annabi sashi a ba wani sashi ka'inan mankana kowaye shi annabi dut an fahimci wannan wa fi Allah ya ya ayu hal ya ya ayu man yuti Allah faqad ata Allah wa qala ta'ala Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula kai wanda yawa Allah da'a yawa manzo da'a fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim to wannan yana cikin waɗanda Allah ya waki dan dogo ya yi musu kidan dogo Allah ya musu babban ni'ima sune minan nabiyina wato annabawa wasiddiqina da siddiqai min din nan tafsiriyata ba tab'idiyya ba ba min daga daga cikin annabawa ba ah cikin annabawa akwai wanda Allah ya wa ni'ima akwai wanda bai mai ba ehe don duka wasu da kashi waɗanda Allah wa ni'ima daga cikin annabawa to faɗa mana wanda Allah ya wa ni'ima cikin annabawa haka ciro wasu min tafsiriyata wani nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa in ji ibn qayyim da in kace min zaka ce qur'ani ba magani cikin rabi da rabi na ko wa nunazzilu min alqur'ani muna saukar muna saukar ma huwa shifa'un ko abin da yake waraka na min wato qur'ani wato Qur'ani ba daga cikin Qur'ani muna saukar da abin da an waraka ba Qur'anin dukan shi waraka ta shari'a ta min din nan tafsiriya aka ce mata ta wato ta ta fassara ta shi na fa ulaika ma alladina anama Allahu alaihim shi wannan duk wanda yawa Allah da'a Allah da manzo dai fa kakkasa wani shi dai duk in kasa wani kai kishiya ba wa Allah kishiya wajen ibada ba wa manzo Allah kishiya wajen biya ba mai kishiya Eh, ka bi Allah ka bi annabi a bayyo yiwu in ka ka bi ka bi annabi ka bi wani bayyuwa bayyuwa a hankali bayyuwa a ka hakikani bai yiwa ka bi Allah ka bi wani bayyuwa saboda ni saboda in magana guda ta to ta annabi ta in dai magana daidai take ko to ta annabi ta tunda annabi shi an ka aiko da ita ba sani ba ko mun gane in ko ta saba to in ka bi ta wancan baka bi ta to ka bar ta Allah ba ka bi bata ta annabi ta ashiriya waccan bata ta saboda ka bai taba yiwa ka bi Allah ka bi wani at the same time sun yi daidai ko ba su yi daidai ba bai taɓa yiwuwa sai dai ka bi Allah kai tsaye an gane ya afwan bai taɓa biya ka bi annabi ka bi wani sorry ba Allah ce ba bai taɓa biya ka bi annabi ka bi wani a lokaci guda tare kana biya annabi kana biya wani bai taɓa yiwuwa sai dai ka bi annabi gaba ɗai ko da maganar da ta annabin da ta wani ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba in ta yi daidai duka ta annabin da ta wani to ta annabin ta in ba ta yi daidai ba ta annabin shirya waccan ɓatata. saboda haka ba a taba biya annabi da wani a lokaci guda kila fahimci wannan a ibada fa a ibada muka magana Allah ya samu gani wa man yuti Allah wa rasula wanda yawa Allah yawa manzo da'a fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim wannan yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina wato annabawa wasiddiqin da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da nagari to yana tare da su shi wannan shi a cikin su wato kenan Ya cikin su inda bai dai san bai da zama annabi to ki da Sadiki ya mai yawa a ya kuma kina tsoron mutuwa ko shi bale zan shahidi to yana tare da salihi ne kila kuma ibada ta bata kai inda ta kai ba eh to kaga ana dan shiga kaga sai ya shiga kurar su kana shiga aljihu idan tana aka shiga aljihu ko ba haka ba amma sai ka gabatar da wani aiki wa wa man yuti illaha war rasul ko sai Allah ya saka ciki da sanin Allah da yarda tai ko ba haka ba a shige ayata tahiya eh wa man Allah ya ce wa hasuna ulaika rafika ka madalla da waɗannan ayari waɗannan ayari sun kyautata waɗannan ayari madalla da su yabona wa hasuna ulaika rafika kai a ce irin waɗannan annabawa da siddiqai da shuhada da sai su ne abukanka kai kana da manyan abokai kuwa wa hasuna ulaika rafika ni ha kai kan kazan abokin annabi da'a ga Allah da'a ga manzon Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ma annabi yace qul ka ce ya rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni annabi dai haka eh annabi dai aka cewa wanda yawa annabi da Allah yawa sannan kuma annabi dai aka cewa in dai kana son Allah to bi wannan annabi dai haka Hassan al-Basri yana cewa lokacin da kowa na cewa yana son Allah sai Allah yanka musu ta jaraba mai wuya yace wace aka ce wace jaraba yace musu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai kana sun Allah to abin ba gaibi na ba ba gaibi na mu ga kana bi annabi kai da kafa kai da kafa da zarar mun ga ba annabi haka bi Allah ƙarya haka ko ka ce kana sun Allah ƙarya haka in aikin ka za mu dibi sunna ta ko ba sunna ta ba in sunna ta to kai an masoyin Allah in ko ba ita ta ba ko mi ce ce a sunanta to mun san ba masoyin Allah hake ba Ba ka sun Allah an fahimta qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka ce ya rasulullah ka ce musu in dai kuna son Allah to ku bi ku Allah ya so ku in yuhibbukumullah ka ce mai jawabu fattabi'uni yuhibbukumullah ku sai Allah ya so ku kuna biya annabi Muhammad sai Allah ya so ku babu wata hanya wadda za ka samu Allah ya so ka sai ta biya annabi Muhammad duk abin da za ka yi Allah bai son ka in ba annabi Muhammad ka biya ba sannan duk wanda kaka son Allah ƙarya haka in baka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa qala ata tungurungum Allah ya waye da cewa fala a a wa sam ko alama ko alama fala kenan ko alama kakka mai zato wa rabbika na rantse da ubangijinka ya rasulullah la yu'minuna ba su da imani ko ba su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun nada ka kai ne mai hukunci ga duk abin da ya wace tsakanin su duk abin da ya tarwatsa tsakanin su to kai za su sa kai hukunci shar'i na farko kenan ko a sa annabi alƙali a sa annabi mai hukunci ka a sa kowa shar'i na farko summa la yajidu sannan ba za su ji fi anfusin cikin ransu ba su jin harajan wani kunci wata damuwa da zaran an ce hukuncin annabi na ɗari bisa ɗari sun yarda shar'i na biyu kenan in har yanzu kana jin baka jin daɗi an bace sunnan annabi baka jin daɗi an kace ga hukuncin annabi ka rasa wannan sharaɗin sharaɗi na farko ka yadda annabi shi zai magana sharaɗi na biyu ka yadda da duk abin da yace baka jin ciwo min ma daita ko sannan sharaɗi na uku wai sallimu taslima su tashi su yi su tashi su yi su miƙa waya cewa na yadda amma baka yi ba bai cika ba annabi ka yadda shi ka faɗi in ya faɗi cikin ƙololin zuciyarka ka yadda sannan ko mu ga kayi mu ba kayi a ce to na ka sani a imani ne yake wai shi wai ya yi bata kayi mai nasiha wai imani ne yake amma ga haccin tirin dan bid'a a ina sai mun gani ga jiji a fahimci wannan wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wannan wani irin kuma approval na annabi Allah madaukakin sai yawa yawa manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu ba ma jiran a ce ba ma ba ma a ce Allah ba hmm. wa ma atakumur rasulu abinda annabi ya baku fa ku zuhu ku rika ya baku wannan tana magana akan ganima ne amma sai ta zama sababuna kan ganima ta zo amma sai ya zama a sababu bai tsuke ma'anar kalima ga ba, ba, ba, lokacin da annabi ya raba ganima wasu na ganin sai Allah ya ga zaka zaka jiwa ne mun shi kokari kaza kaza kaza amma an kaza kaza ko ba haka ba ko an da ba fa taushe harkar ga eh da ba shi harkar ga Eh. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan take Allah kwace su wa ma atakumur rasulu abinda a sai an ja maddi abinda annabi ya baku fakhuduhu kurika kawai saboda haka na kyauta na basuwa ta hakika basuwa ta magana ce ce ma yayi ce babu babu complain babu complain kawai tashi sannan wa ma nahakum anhu abinda ya hane ku yace kakkuyi fantahu kakkuyi shikenan ba a taimaka ta don mi hmm. don baka san duk kawo ka duniyar ba ko ko baka san ya za a yi duniyar ba ko kawai amsa saboda haka ba a kwashin in annabi ya faɗa ba ba a cewa don mi ba a cewa wani ya ce ba a cewa ba a cewa wani ya ce ba a cewa don mi ba a cewa wane wa ba a cewa ni shi wani ya ce hmm. wa ma atakumur rasulu fa fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu a fahimci wannan shi ab zaman ka na duniya fa kuma in ba haka yi ba ka bauta ma Allah ba wa hada wa hakaza ishtaraka muhammadun sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musharaka ma sa'iril anbiya da sauran annabawa su ma sauran annabawa duk haka an kace mabiyan su ko idan an aka ce musu mabiyan su fi wujubi ni fi wujubi da ta'ati lahum a wajabcin yi musu da'a walakinahu sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam imtaza alaihim ya bambanta ko ya fifita daga miza na miza an ka ce daga nan ka samu mutazun ai kun san mutazun ko cikin jarabawa ko a ce jayyid ko ba haka ba a ce mumtaz wanda ya tsere ma kowa to annabi ya tsere ma sauran duk annaba da manzanni da abu biyu manya manya wannan shi ma ni shi ma wani gwamina ko wani takobi na an sa da duk wani mai magana kan ma kai imajinin din wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere ma sauran annabawa dukkan da abu biyu bi amraini ahaduhuma na daya anna risalatahu manzanci annabi kanat ammatan wa shamila gaman mata ta hada kowa babu wanda an ka cire amma annabi Musa me ka cewa inni rasulun ila bani isra'ila ko ba haka yace kaka cewa ba ko ko qaumi wa ila wa ila wa ila wa ila adin akahum huda Eh, wa ila samuda akahum saliha wa ila ahli wa ila ahli shu'aiba duka yan gari ne yan yan unguwa ce ko yan gari ne amma ta annabi kowa saboda haka babu cewa wai kai wane kai biya ba annabi ba babu an fahimci wannan faqad arsalahu Allah Allah ya aiko shi lil alamina gawa alamina li alamina talikai ko to shi akurin ba talikai ba halittu gaba ɗai ba taliki ba taliki mutu a taliki in ka ce talikai ban da wasu a'a halittu duk halitta ba mutum ɗaya ba ba taliki ba kaga an kace taliki aljani ya shiga taliki an ka ce dan talikin nan aljani aka miji eh mutum aka miji in ka ce talikai ta kai mutane annabi kuma lil alami ne yake rahmatan lil alamin kowa kowa an aiko mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya tashin hankali ba kowa in kowa har da kai ba har da kai saboda haka babu wani ka ce akwai naka daban da ka haka nan ka zan mushriki wajen manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka sako addini annabi Muhammadu kowa shi asufa kowa wannan kowa kuma kowa ta kami kowa a fahimci wannan wannan kenan faƙala azza min ƙa'il wanda yake kowa girma wajen magana babban mai magana ya ce wanda duk wani wanda ya yi magana to wannan shi ne asama garaici ya Allah ya ce ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai rahama ga halittu gaba ɗaya ku halittun Allah rasulullah wannan shi an ɗaya ko wanda ya bambanta da sauran annabawa ko kasan sauran annabawa sai aiko su ga annabawansu ko ko unguwannin su ko ɓoyen eh, ga mutanen su sorry ga mutanen su ko ko ga unguwar su ko ga wasu dai an mhm, kowa ila kaumi ila kaumi kala ya kaumi kala ya kaumi kana tajin da yawa ya ku mutane na ya ku mutane na baka ji wanda yace ya ayyuhan hannaso ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa shiga ciki ko da balarabe da bature da baka fata ko da bahaushe da inyamuri da bairebi kowa shiga ciki ko annabin annabin kowa na saboda haka ka taba tunanin cewa kai kai to kana da ma wani ƴakkafa ta wani shigo babu an fahimci wannan na daya al'amrul akhar abu na biyu na karshe kuma shi an na karshe cikin abubuwan da annabi ya tsara sauran annabawa in kana hunaka ittisa'a lir risala fil buqat ardiyya in akwai extension ana dan fadadawa wajen mi wajen kasa eh a ce wani annabi gari ko eh gari yawwa shi sai mun kace annabi Muhammad sallallahu alaihi duk duniya ko ehen to in ya zan akwai an an an faɗaɗa mu annabi sallallahu alaihi wasallam fil a faɗi na ƙasa an faɗaɗa mai an ciyaye kowa ko hatta sha shamalat al'alama kullahu hatta gani duk duniya ko in an samu wannan ko to fa inna hunaka ittisan akhar akwai inda aka ƙara buɗa mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma anan kowa ya shiga ciki shine ni fil bu'd zamani aspect na zamani na na zamani kowani annabi ta kila an gane addu'a Musa ta wuce shikenan mi annabi mi annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i wallahi da Musa ma shi yau an raye Allah bai da komi bai da wata hanya sai dole bi ni ta kowa ta expire randa an ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka zamani shi zaman mumtad ya mike tun daga annabi ila yawmil qiyamati Ya an baka shekara shekara 20 shekara 30 shekara dubu shekara kaza to annabi ila yawmil qiyamati an fahimta a ƙasa duk duniya a zamani ila yawmil qiyamati wannan abin tashi hankali na a fi kakka taba cewa akwai lokacin da za a aji hadisan annabi eh za a aji sunna annabi za a aji ayan qur'ani ayi wani abu a a a, bai expiry kuma cewa ya expiry riddata riddata cewa ya expiry addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya kuma har duniya ta tashi da wannan ya bambantu ko ku ya tsere ma sauran annabawa a fahimci wannan sosai fakan risalatuhu khatimatar risalati annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakin annabtota duk annabawa duk annabci su risala dai to annabi sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta karshe awi kamar haka a gurguje qala ta'ala wa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi Muhammad ba uban kowa na daga cikin ku ba daga cikin mazaijan ku wannan akwai asbabun nuzul ayati annabi sallallahu alaihi wasallam ba uban kowa na ba walakin rasulallahi rasulallahi amma manzon Allah na manzon Allah na wa khataman nabiyina kuma ya ruhe kuf cikamakin annabawa manzon Allah na kuma cikamakin annabawa wali zadun haka asbahat risalatuhu saƙon manzon manzanci annabi ta waye gari khalidatan ila yawmil qiyamah har abada tutub har ranar alkiyama kuma shamilatan al'insa wal jinna in ka ce tan in ko baka yi tanuni ba suka ce shamilatal insi wal jinni shamilata sai ka idafa al wal jinni ta haɗe mutane da aljannu kuma muhiqatan bil alamina ta zagaye duk duniya duk kowace tsibiri kake na duniya kowace loko ko kwarkwada kake cikin ruwa kake ko cikin tudu cikin kogo kake ko ko cikin hawa na ɗari da talatin ko ɗari da arba'in duk inda kake sakon annabi da kai ake da kai ake komi zaman ka ba ƙauye komi zaman ka ɗan birni komi tsabagen wayewarka komi tsagoron ƙawancinka da kai ake ana magana aya ana magana hadisi bai yi expiry ba kuma ba a ba wani dama ya shigo ba kan haka wannan ɗin shi aka rikewa shi aka tsarewa shi yasa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun tsare shi za a yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci mu tsare hadisan nashi naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha addu'ata Allah ya haskaka ya kawata mutumin da ya ji magana ta ya tsare ta ya kaita wa da ya jita umurni na a tsare duk amin da ka sani in ba Qur'ani da hadisi za ta ka sani a fahimci wannan in ba Qur'ani da hadisi ba wala ka ka ka rike banza banza ta wada ma kowa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisance ta abire ko an fahimci wannan ina da nan za mu tsaya duk da dai ga wata magana nan da yake lokaci yayi ban son mu dan wahal da kanmu a aya awa awa ayi hakuri haka za mu tafi hida ta muka wagga shin hida ta aka don akwai magana Allah ya taimake mu ba waɗannan takarduna na yau guda biyu ba na tambayuna ba duka na neman addu'ata na ɗaya yana cewa yana baran addu'a gare ka da kuma ƴan uwa na almajirai to Allah shi biya mai sa ta alkhairi in sharri na Allah shi kawo mai da shi wannan shi ma addu'a ce yace ala gafarta malam ina son awa babana addu'a Allah ya ƙara bashi lafiya to ubangiji Allah shi bashi lafiya Allah ya bashi lafiya akwai marasa lafiya marasa lafiya da dama suna ta cewa musu addu'a ubangiji Allah shi ba kowa lafiya sannan akwai rasuwa da ni ambata jiya ta gwaggon malam Mustapha Buhari Sani mai jamu na baki gwaggwasa ta rasu jiya ɗin da safe aka yi jana'iza da kuma kanwar malam Isa Ibrahim Kebe shi ma kanwarsa ta rasu duka dai jiya aka yi sallah ɗin da safe ubangiji Allah shi gafarta musu da dai sauran duka masu bukata ina jin wannan tambaya ce ko kila tambaya a batta haka na ce lokaci ina son ya tsaya awa guda insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik